shugaban kasar Nijar wato Muhammad Bazoum ya ce suna kokarin daina amfani da kuɗin Faransa a inda za su yanke hukunci domin amfani da Naira. Ya kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wani rahoto da za mu kawo maka. Za ka ji mu da cewa shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya bayyana cewa ƙasarsa za ta yi amfani da kuɗaɗen Naira nan gaba kaɗan. kuma ya bayyana hakan ne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 tare da duba yiwuwar amfani da naira ta najeriya ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da ya yi da shugaban sashen hausa na bbc a wata hira ta musamman da suka yi ya bayyana cewa duk da kudin naira na najeriya na da wasu tsarabe-tsarabe na siyasa da ƙasarsa ba za ta gamsu da su ba amma akwai yiwuwar a gaba a daidaita ƙasar ta karɓe su ya kuma bayyana cewa kuɗin. yanzu na faransa da nijar ke amfani da su na da wasu fa'idojin amma duk da haka jamhuriyar za ta yanke hurɗa da kuɗaɗen da ba na afirka ba saboda wasu dalilai sannan kuma da yake bayani game da tsarin kuɗin eco a yankin afirka ta yamma da ake ƙoƙarin yi shugaban na nijar ya ce muna son a samu ya zama kuɗinmu guda ne da najeriya saboda babbar ƙasa ce da iyakanmu waɗanda rashin amfani da kuɗi iri ɗaya yana da illa ga tattalin arzikin ƙasarmu mun fi son haka amma ba za mu ƙaurace ma sefa yau mu koma naira ba saboda ba mu yarda da siyasar najeriya take amfani da ita akan kuɗi ba muna ganin ta wato naira da laifi mai yawa ko muna ganin amfanin sefa da yadda aka tsara ta tana da abubuwa masu inganci ya kuma bayyana cewa gamayyar kasashen afirka ta yamma wato ecowas za ta tattauna kan batun da ke da alaka da sauya kudin nahiyar ya kara da cewa tattaunawar da za mu yi cikin ecowas zai ba mu damar sanin wace irin siyasa ce za mu gudanar domin ta yi mana amfani. muna nan cikin sefa kuma insha Allahu za mu yi gwagwarmaya don sauya mata suna za mu yi gwagwarmaya yanke 'yar alaƙarmu da faransa kenan za mu samu kuɗi namu a nan ecowas namu mu kaɗai idan ba ku manta ba an samu tsaiko a lokacin da aka sauya kuɗi a najeriya inda wasu 'yan najeriya suka fara amfani da sefa ta nijar a bana a wasu jihohin waɗanda suke da makwabtaka da Nijar. Ƙarshen rahoton kenan almami kallo da sauraron mu zaka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da sauke ra'ayinka na kan wannan rahoto da muka kawo maka kan cewa jamhuriyar Nijar tana dab da yanke alaƙa da amfani da kuɗin Faransa a inda za su cimma matsaya domin fara amfani da Naira ta Najeriya.